sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masjidin muhajirin inda muke haɗuwa domin karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma ana karatu a cikin suratul ma'ida mun tsaya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 قبل وأضلوا كثيرا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا ولكن كثيرا منهم فاسقون Allah subhanahu wata'ala ce ana magana akan ahalin kitab sannan ayoyi ga wanda muka wuce da su a baya suna magana suna magana ne akan ahalin kitab yahudu da nasara da irin abubuwan da suke kai da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da suka ci gaba da yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa kul ka ce da su ya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ahlal kitab ya kuma abuta littafi a taura da injila wannan yana nuna darajar mai ilimi sannan Allah subhanahu wata'ala baya kiran ahli kitab yahudu da nasara kai tsaye kafirai ko mushrikai yakan ambace su ya ahlal kitab ya kuma abuta littafi Zaka aka mu'amalance su addinin musulunci mu'amala ta musamman domin su ahlul kitab ne suna da shari'a a cikin attaura da linjila sai dai zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shari'ar musulunci ko shari'ar alqur'ani ta so abinda yake na shari'ar su abinda alqur'ani ya tabbatar daga shari'ar su shikenan abinda ya soke ya soke amma duk da haka Allah subhanahu wataala yana da dai su ahlul kitab Allah ce ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq kada ku ce gona da iri a cikin addini abun da ba gaskiya ba daukan haƙƙin Allah a bawa annabin Allah annabi Isa alaihi salam a ce shi Allah ne ko a ce shi dan Allah ne ko a ce mahaifiyarsa Allah ce wannan guluwu ne fi ji al-guluwu fi salihin ya kai aka fara shirka a doron ƙasa wadda da suwa'a da ya wusa da ya uka da nasra dukan su salihan bayi ne da aka yi masu wannan sunayen lokacin da suka rasu suka ƙare da shaidan ya zo a sifar mutum kamar mutum yake a dattijo sai raya wa waɗanda suke ibada a bayan waɗannan cewa mutanen kirki salihan bayi sun yi ibada sun yi kokari suna da kirki amma duk sun kare za a manta da su ya kamata ku makarantar su don haka aka yi mutum mutumi mai kamanni da wadda hakanan da suwa da yahusa da yahuka duk aka yi su ita kuma ya raya musu cewa a ajiye a masallaci saboda kowa yana zuwa wurin ibada zai iya ganin su haka aka jera su in zo gurin ibada kana ganin su wannan su ne waɗancan salihan bayi har waɗannan generation din suka ƙare waɗansu suka biyo baya ana zuwa ana ganin su har aka su ma suka nemi karewa wasu da suka zo sai suka ɗauka in an shigo ɗakin ibada waɗannan gumakan ake bauta daga suka shiga da bauta guma wannan ya zama guluwi ne cikin salihan bayi wani misali a ce an yi guluwi wani mutumin kirki ne haka ana zuwa a ziyarci kabarin har ma a faɗa masa abin da ake bukata wanda Allah kai ake tinkara da biyan bukata abun sa kawai ake neman biyan bukata ba je a samu kabarin wani a ce shi waliyin Allah ne ko salihin bawa ne wannan duk gaba ɗaya zai zama an yi guluwi cikin ya dau haƙƙin Allah a bawa saka ana neman abun da ba mai ba da shi sai Allah a wanda yake cikin kabari wanda ba zai iya amfanar da kansa komai ba domin rayuwarsa ta kare to wannan shine matsalan hulu fi salihin yanzu akwai sashin irin haka yana faruwa a tarurruka na jama'o'i waɗanda suke al'ummar musulmai waɗanda suke tinƙaho ko da shugabanninsu ba laifi bane mutum ya yi alfahari da abin da shugaban sai ke kai na alkhairi amma wani tayi shugabanni sun kare sai zamanto ana kambama lamarin su ana iya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam baka jibri ya kaure da yiwa ba sama da an ambaci sunan wanda yake shugaban wannan gaba kaga wannan hulu ne ana magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya yi shi kuma kace malam wani da suka ji gaba ɗaya gudun an yi kabbara an yi magana an ce annabi sallallahu alaihi wasallam an yi ko a ta kirari wa shugabanni sama da yadda shari'a ta ce a ɗaya amma ba za a yi kirari wa manzana ba za a yi salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda ya dace har mutane su ji girmansa da darajarsa a jikin su ba har ma wasu sun fi sani wasu mutane da suka yi jagoranci a wasu jama'o'i sun fi sanin su sama da yadda suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi shiru to sukan yi dai wasu abubuwa wanda za a gani wanda sun fi karkata ga wannan wannan duka gulu da gulu fi salihin yake kawa mutanen kirki mutanen kirki ne amma sun yi sura suna da iya inda ake tsayawa a hakokin su amma ɗaukan haƙƙi a wuce gona da rai har a kai ga ƙarshen ta ana ɗaukan haƙƙin Allah ba wani Allah wannan shine aka fara saba wa Allah da shi ta hanyar shirka da ɗaukar su subhanahu wa ta'ala da ba wani Allah don haka duk mutane da suka wuce gona da iri cikin waɗanda suke biyayya gare su ko don malintan su ko kuma don kasancewar su mutanen ƙwarai kamar mutane suka rinka ganin ƙarshen su su ma tunanin kamar wa'innan ba sa kuskure haka duk lokacin da aka kawo magana ta wannan to shine magana Lani kowa yana iya kullum yi ukhadhu min qawlihi wa yutrak illa rasulullah صلى الله عليه وسلم لك أهل الكتاب سنيوانا لك يقولوا يتكن النبي إيسا عليه السلام حسك باش مأهن الله لك يقولوا يتكن ماهي فيها سك باش مأهن الله لك يقولوا يتكن أزير سك باش حكيم الله وشين الله كتا يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب فدي أمس يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق كركو كوتا كوتا بونا دي إيسا غير الحق أبو ندبانا جسيا الله a ce an yi kubbare kabarin shehu ana zuwa ana kewaye kabarin shehu a ina aka samu wani an koma shirka da bidiyoyi wanda haka wani zai zama an ɗau haƙƙin Allah ba shi inda mutum zai da ba inda aka ce a ziyarci kabarin shi a tashi daga wani gari zuwa wani gari la tushaddu rihal illa ila Salafi masajid ma ko Salafi masajid au kama qala sallallahu alaihi wasallam haka bai dace ba e, e, e, shi salihin bawa ne ya yi ƙoƙari ya yi aiki wa addinin Allah amma a ɗau haƙƙin Allah a bashi wanda za ka ji wasu suna baka labari waɗanda suke zuwa ko sokoto ko wani abu mun kabarin shehu usman bin fodiyo rahimahullah wasu kan kewaye an yi an tsare gurin an abun nan mutane su je suna neman su bauta wa kabari alhali shi bai taɓa yadda a yi haka bai kuma kira mutane zuwa ga haka amma sa mutumin kirki da malami na kirki shi kuma aka ce a zaman ɗin Allah a bashi kawai dai addu'a Allah ya masa rahama kuma an Allah ya rahama abun da yayi na alkhairi Allah ya karba amma a zo ana tsammanin zuwa kabarinsa a kewaya ko neman biyan bukata a kabarinsa an koma kirka, an koma bid'o'i da kurafat wanda suka saba wa shari'a da tauhidi da addinin Allah da duk wani makamancin haka wanda za a abun nan algulu wato fi salihin wa algulu fi din wuce gona da iri a cikin addini ko wuce gona da iri a cikin haƙƙin wasu bayan Allah yana sa mutane su shirka da bidi'o'i da miyagun ayyuka Allah ce wala tattabi'u ahwa a qaumi kuma kar ku yarda ku bi son zuciyar wasu mutane kadi ballu min qabl waɗanda tuntuni sun bata wa adallu kasiran suka batar da jama'a da yawa kar ku san zuciyarsu wa dallu an sawa'i sabil sannan suka bata daga tafarki mai kake mutane sun riƙe wato wani Allah sun zaɓi saƙon Allah kuma su suke ɗora wasu mutane kuma akan abin da suke so shine Allah wani wata yake cewa na farko kar ku gulumi fi dini kar ku ɗau haƙƙin da ba haƙƙin Allah ku ba wa annabi Isa bawan Allah ko ku ɗau haƙƙin Allah ku bawa uzairu duka wannan kar ku yi haka wanda abun da ba na gaskiya ba sannan kar ku bi son zuciyar mutane wasu mutane waɗanda sun ɓata ba akan daidai suke ba sun tuni su ɓatattu ne sannan wa azallu kafiran kuma sun ɓatar da mutane da yawa kar ku bi son zuciyar banda ma sun ɓatar da mutane da yawa kuma dama Allah ya ce kadi ballu sun ɓata ya sake maimaita ake wa ballu an sawa'i sabil sun kwata daga tafarki mai kake ba zuwan su tafarki mai kake wannan bai kamata a bi son zuciyarsu ba bai kamata a bi ra'ayoyinsu ba ya kamata wanda kadai Allah ya aiko a bi ra'ayinsu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam baya kira zuwa ga ra'ayin da ya saba wa Allah kuma yamshi ko ani hawa in huwa illa wahyu Allah ta lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa bin an tsine wa waɗanda suka kafirta na daga bani isra'ila an tsine musu bisa harshen annabi dawud alaihi salam da kuma annabi isa alaihi salam dan mare ma'ana sun zaɓi wato guluwi cikin wato salihan bayi da annabawan allah sannan suka bijirewa annabawan allah kuma sun ɗau haƙƙin Allah su ba sun ce annabi Isa ɗan Allah ne sun ce annabi Isa Allah ne amma in aka zo matsayin bin abin da Allah ya kwashi da shi ko ba sa ko ta ina karo da karo waɗannan da suka kafirce ma'ana suka kafircewa abin da Allah ya aiko annabi Isa da shi Allah ya tsine musu annabi Isa ɗan Maryam kinuwar ta tabbata ne daga Allah zuwa ga waɗannan mutane zalika saboda ne bima aso saboda dalilin wasu ga Allah da wasu ga manzannin da Allah ya aiko musu wa kanu nuna kuma sun kasance suna ta'addanci zubar da jinin bayin Allah babu da babu dalili shi shine abin da banu Isra'ila suka rinka yi suka rinka kashe annabawan Allah suna kashe salihan bayi zubar da jinin su ta'addanci Allah ya bayyana a baya sun kasance masu cin hanci da rashawa sun kasance masu guduwi su ɗau haƙƙin Allah su ba wani Allah sun kasance masu saba wa manzannin Allah da Allah ya aiko zuwa gare su sannan kuma suka kasance masu ta'addanci wa kanu zuwa lalika bi ma'a wa kanu ya'tadun suna ƙetare iyaka suna ɗaukan zubar da jini abu ne mai sauki wannan ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine musu kanu la hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana yaneniya na juna ba sa hana juna an munkarin game da mummunan aiki miyagun aiki ma'aluhu da suke aikatawa shi da su sun yi mummunan aiki sashi kuma su ce wannan abu babu kyau kar ku yi a daina yi ba sa yin wannan kawai kowa yana abun da ya ga dama na sabon Allah sannan waɗanda suke da ilimi ba ta hana sauran jama'a abin da suke yi na miyagun ayyuka al'amur bil ma'aruf wa nahyu anil munkar ba sa yin wannan lakin amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar yana kawo halakar da al'umma sannan al'umma nan sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi alƙawari ba zai halakar da ita lokaci guda da ba. amma za ka rinka shan annoba za ka rinka shan damuwa da samun jarrabawa idan ta kaucewa Allah daga cikin kaucewa Allah da za su yi cikin jarraba shi ne hannuwa daga al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar lokacin da al'umma ta wayi gari ba ta hani da ba ta hani da miyagun ayyuka ba ta umarni da kyawawan ayyuka to lallai makiyansu za a sallaka su a kansu kuma za a daina karɓan addu'o'insu wannan yana daga cikin bala'i da tashin hankali mutane suna cikin damuwa in sun yi ba a karba sakamakon ba sa amur bil ma'rufi ba sa annahi wa anil munkar Allah subhanahu wa ta'ala ce su bani Isra'ila kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu dan sashin su sun yi aiki mummuna sashin da suke da ilimi ba sa hana su Allah ta labi ma kanu yaf'alu kai shir da aikin da suka kasance suna aikatawa abin da suka kasance suna yi shir da shi yayi mu Allah ta tara kafiran minhu ya tawallawna alladhina kafaru zaka ga da yawa daga cikin su suna jibintan waɗanda suka kafir ko a yanzu ana iya samu wasu jibinci kafirai ko don siyasa ko don wani abu da aka yi wa mutum ta yi sai jibinci kafirai ya yi abun da ba a tsammani a ce masa idan ya yi kaza ya yi kaza ne zai samu haɗin kasuwa ne da suwa ne sai zaman to ya jibinci al'amarin kafirai wannan yana sa halaka daga wato a cikin a cikin rayuwa haka daga cikin abin da ya halakar da bani isra'ila tara kasiran minhum yatawallawna alladina saboda jikinta shi ya ji cewa sa ba sa yi masa abin da yake so saboda mukamin da yake da shi ko gurin da yake da shi ko abin da yake so ya cimma ko abin da ya cimma kawai yana ganin cewa in ya haɗa kai da waɗanda ba masu ba ko da za a cutar da musulunci bai damu ba ya faɗa musu sirrin musulunci da musulmai ya faɗa musu abubuwan da bai kamata ya faɗa musu wani sirrace sirrace to ya zama to yana tawalli lil ladina kafaru yana cikin lamarin su wannan yana daga cikin abun da ya sa Allah ya tsinuwa ga bani Isra'ila abun tara kafiran minhum yatawallawna alladhina kafaru Allah ta labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu alaihim wa fil azabi hum khalidun Allah ce yayi muni ma qaddama abun da san ya gabatar musu yayi muni zuciya ne kadai zai wasa da al'amarin addinin musulunci da musulmai ya ji lamarin kafiri wani abu ne rayuwar duniya wani da yake bukata sai kawai a lamarin waɗanda suke kafirai bal ma ya ba su abun da ba haƙƙinsu ba don mai don ya samu su wannan hatsari ne a rayuwa Allah ta labi ta ma kaddamar an anfusuhum abin da rayukansu suke raya musu suke gabatar musu na su yi haka yi muni shir da shi an saki Allahu alaihim da dai har Allah ya yi fushi da su duk abin da mutum zai samu a duniya Allah ya yi fushi da shi ai yayi wa fil azabi hum khalidun su ko ababen dawwama ne a cikin azabar Allah ranar tashin alƙiyama Allah ke walau kanu yu'minuna billahi da a ce sun kasance suna imani da Allah wannabi suna imani da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama unzila ilaihi da sun yi imani da abin da aka saukar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da wahayi matta ka zuhun auliya da ba su riƙi kafirai suka zamanto majibinta ba wanda ya imani da Allah ya san babu mai bayarwa ko hanawa sai Allah ya yi imani da Allah ya san cewa Allah kaɗai ke azurtawa in ya ga dama ya sanya wani daga cikin bayan Allah ya zama sababi mutum ya zama ya samu sababin wani ya zama kaza ya zama kaza sababin wani to shi wanda ya yi sababin shi ma Allah ne ba da dama ne ya sababi in Allah bai tsara haka ba bai ba su fashi da iko haka Allah subhanahu wa ta'ala ce walau kanu yu'minuna billahi da a ce sun kasance sun yi imani da Allah wanda ya yi imani da Allah hakikanin imani da Allah to zai taɓa saki musulunci ko ya saki al'amarin musulunci da musulmai don kawai biyan bukatarsa ba don ya san biyan bukatarsa za ta zo ne daga Allah Allah kuma ya yi umarni ne a riƙe addini riƙo na gaskiya Allah ya yi umarni a bi Allah a bi manzo sallallahu alaihi to amma da sun da sun kasance suna imani da Allah wan nabi da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bude imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda da sakon da Allah ya koshi da shi wa ma unzila ilayhi ya yadda ya riki abun da aka saukar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sun yi haka kafire na yahudu da nasara a matsayin majibinta ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tsawa la tattakhidhu bitanatan min duni la ya'lu lakum khabala waddu ma alitu qad badat al-baghdha'u min afwahi wa tukfi suduruhum akbar Allah ya ayyuhal ladina amanu ya kullu lisayyi imani la tattakhidhu bitanatan min dunikum ku riki wasu jama'a sune ababen so yan shalelen ku waɗanda kuke bayyana musu sirrace sirrace su da sirrace sirrace mutanen ku ko da mun da kuke bukata a gurin su kar ku yi haka la ya aluna kuma kabala ko kaɗan su kan ba sa ba ku kara daga musulmai idan suka samu mukamai da kawai a ta kwaba amma waɗanda ba musulmai da sun samu mukamai sai ka kamar da su a musu da addini ko a ina suka samu mukamai komin ƙanƙancin mukamai sai sun yi addini su da al'ummar su a amma musulmai in suka samu mukamai sai ta faɗa da juna kawai da su kai kwaba kawai kalan da mulkin ya fita hannunsu kuma su ce mu yan arewa ko su yan arewa ku yan arewa yan arewa da aka yi da kuka yi wa arewa ne ko da haka irin wa'ina abubuwan za ga kai wani eh, eh, surutu al'umman musulmai a gefen yankin da suke da yawa musamman a wannan ƙasa ta musulmi kawai su yi. lokacin da suke da dama da kawai daga sace-sacen dukiya da rashin mutunci da abubuwa kawai Ba za ka ji an ce maka a hotel da ya fi kowanne tsada a birnin tarayyar abuja wani za ka same kawai ya kama ɗaki a wannan wasu wai don gada kawai wannan ɗakin kullum kawai ba za a taimaka kawai shi ke biya saboda kuɗin banza yake ɗiba a ganin gwamnati. Kuma ka suna cin suna shan fawa da shi kenan an an yi zaɓe sai aka zaɓi wani bawan Allah shi kuma daga wani ɓangare da lokacin kuma shi hayayya kowa a ita jijiyar wuya da ba ka gaskiya jijiyar wuya ta shirme mu ɗan arewa an yi kaza wanda abuna wani in banda mutanen su bai sa kowa ba to mutanen ƙarfi sa mutum ya zamu dama sai ya ɗauko ka. saboda kai ne ka fi kowa rashin kunya ya ɗauko mutanen eh, ba za ka bashi dama ya ɗau mutanensa ba kai da kai ɗin ba mutanenka kai su ɗauko ba me kai da su ɗauko a to shi kuma da ya samu dama shi ɗauko mutanenka a ko mutane rashin adalci yayi yawa rashin adalci yayi ba kai ba kai komai ba lokacin da ka samu dama shi kuma da ya samu dama yayi abin da ya kamata kuma sau nawa za a fito fili a ce an ba wa shugabanninku kuɗaɗe kaza ke su yi muku a yankunan nan za ka ba su waɗannan kuɗaɗen ha sai to shi a zo abin kawai mutane mutane su ce a zo a yaudarar da su ta ga yanzu inda aka koma mun kudu suka rike to shi kenan kawai suka gana jarowai wasu sunaye a ko a jaridu ko a wasu yan social media to a ce juna wani jarida ruwa ne kaza dg kazawa shi ma eh, eh, eh, ɗan gazinan shugaban ƙasa ne dg kazawa to ɗan naka bai yi ba ya yi da ya yi da ya yi naka to laifi ya yi ya sa ɗan gazinan sa laifi ya yi yayi saboda ya amince da shi ne kuma shi ne ya san shi ya san shi kawai mutanen kawai a tsaya ana alƙarya ta kukan abunan menene bayan fage da naɗe taburmar kunya komai ba su yi komai komai shekara da shekaru mutum zai tafi a gaba ɗai ba wanda ya san shi ba wanda ya san shi ya matsayi abu da kan shi kenan na abun da yake su suna cikin wahala yunwa da kishuwa da sauransu bai san su ba sai ran da aka ce an doso siyasa amma lokacin da al'ummar da suke kuke zarga a yanzu ko ake zarga a yanzu suka gina al'ummarsu suka zama dattijan siyasa a yankunan su suka yadda da su suka zama kawai ba ba ba wani abu da ake shiryawa na abunan kawai da ku za a haɗa kai a cutar da yankunan ku da al'ummar ku da garuruwan ku da ku zo kuna ta wani turuki mu yanzu ba ɗan kudu ba ɗan ko ɗan benin ne aka ɗauko aka aka sa wani abu da ya zo ya aiki mai kyau ai ba wani magana ba wani maganar kabilanci ko wani bambancin sashi ko wani mai duk wannan abu shi yake kawo farraka mutane a zo ana ta surutai wanda ba amfani ka auna waɗanda suka rike ko ina da suka rike dan cewa wane shine kaza amma shi ake zargi yana kaza wajen kashe al'umma wane shine kaza shi ma ana zargi yana kaza wajen kashe al'umma a yankin sa ake kashewa al'umma sa ake kashewa amma ana zargi to to to sai ya kawai mutane ba mutane ba kawai suna tashi ne wannan sai an zo kawai ta magana a yanzu mulki tun da ya koma kudu to shi ne sai kaza mulki ya koma kudu ka riƙe gaskiya ka tsaya akan gaskiya ka gani baka in ba in ba a ci nasara ba amma wannan irin abin da za a rika gaya wa talakawa suna gwara kansu suna kawo farraka suna jefa musu wani ƙarya na ƙabilanci ana jefa musu wani ƙarya na gwamnati bambancin addinin musulunci ana so kawai sai mutum wai wanda sun da can kuna zaune ina wanki bai san da ku ba ana abubuwa su ne yanzu suka zo suka san da ku za su ce wai an kawar da ku arewa an yi kaza an yi kaza waye waye ya kai arewa to cikin wani abubuwan gaskiya ya kamata mu talakawa a rinka wayewa kar wani ya zo ya jefa maka damar wani bawan Allah da sunan kabilanci ko da sunan yangaranci ko da sunan bangaranci duk wannan karere ne duk don maslaha su ce ta siyasa maslaha su ce ta siyasa kawai ka rike addinin Allah ka yi wa kowa adalci kowane irin mutum ne shi eh, abun da ya yi na gaskiya kenan shi ne amma kar wasu zo su rinka tsohura mutane su zo suna cewa ai yanzu kaza ai yanzu kaza har nan yan a yanzu ne aka fara tsanna a Najeriya yau ne aka fara kashe mutane a arewacin Najeriya wannan shekara hudun da ba ga masu wani aka fara kashe mutane a Najeriya to kafin kafin wannan su hau baya a kan mutum to me za a kai ta kashe wanda wancan lokacin tun kashewan a samu damar kashewan ma a wancan lokacin aka yi saboda haka mutane a rinƙa ganewa kawai kullum a rike addini a rike gaskiya yawa kar wani ya jefa ma wani ƙasida na ƙabilanci na ƙarya don maslahar ta siyasa yau ka zo kana ta wani maganganu kai ka ɗauka daga cikin kai ɗan kare arewa kai ne kai ne za ka kare arewa kai da arewa da kuke zuwa da ita alimi kawai shi jiya. samu samu mu Allah yawa kai ko kawai ku wasu da san kawai ku na ɗaukan wasu maganganu kuna kana ta wani abu ne eh, shi ne kawai magana kuma na ƙarya kawai yan siyasa da zai suna ce su amma ba nan ya ce kaza wannan ya ce kaza na tara kuɗaɗe kawai na banza na haramu an bar mutane cikin talauci kowa sai da ya samu inda zai ɗaya kuɗi ana kawar da barbaro kawai ana ana cinye kuɗaɗen talakawa asibitoci cikin wahala kawai kawai kowa ya zama abu suna suna tara biliyoyin kuɗi sai mutum kamar maganar shek Jafar rahimahullah ya ce Najeriya tana ba shi mamaki kwanan da na ga wannan abu ce za ka ga mutum ya riƙe mukami yace wallahi ko tun da aka haife shi aka bashi wannan mukami in ka ga yana wasa da kuɗi ba za ka ce wannan kuɗi na halal ba. amma ɗan shekara hudu shekara kaza ya riƙe mukami amma ya rike wasa da kuɗi shi ka ce shin a ina ka samu Kuma ko nawa kyari ya ya ji zai masu kuɗi ga sunan talakawa da yawa ko ba ya yace sai ka ga mutum ko tun da aka haife shi yake rike da wannan mukami bai kamata a ce yana wasa da kuɗin da yake wasa da shi kila ka kawai zo kawai ana ana ta ihu a jewa kowa kawai in yayi nazari da duba ina kuka fuskanta kawai sai jehu ka tsaya ka rike addini alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kawai amma wai dinga jehu mana wani mun maganar kabilan na yadda ai yanzu dan kudu ne kun shiga aina ne aina ne kuka da ana arewa mai haka yau da aka kan mutum dai bai fada sabon Allah cikin haƙoƙin wayansu mutane don biyan bukatun wayansu mutane waɗanda su ma ba mu ba masu gaskiya ba Allah subhanahu wa ya ce tara kaseeran minhum yatawallawna alladhina kafaru haka ga dewa daga cikin tun masu muku ganin nan masu mana magana suna maganganu a yanzu an yi kaza an yi kaza da za a dama da su za ka yi mamaki yadda za ka ga za su so internet za ka ga yadda za su dubalbale wani ma zai yadda a kona garin su don biyan bukatarsa ba a yin bane saboda haka irin waɗannan abubuwa shine za ka ga kawai mu yawancin mu nan ko mantuwa ne kowane iri ne ga mutuwar zuciya ba akwai mutuwar zuciya akwai mummunan mutuwar zuciya al'umma mai mutucciyar zuciya kai mun samu wannan baiwa in baiwa ce <laughs> Allah ya yi gaskiya mutuwar zuciya ta yaya za a wayi gari mutane da ƙarfinsu da lafiyarsu su rinka bin mutum a mota a guje wasu na jirage ya ba su mutane ito a zuciya ta mutu sai ana ta wasu abubuwa kawai eh, mutane suna amfanuwa da dukiyoyinku amma kuna ji kuna gani mutane wasu abubuwa da su ba da amfani ba za a gina ga wayan da duk suke maganin da za a ba su dama a ce su ne a ciki ya tawallaunan da zina kafin haka za ka gani ba a yi ba kawai ka gani waɗanda suka da kafirai a kanka kai musulmi a lokacin da su suke da dama yanzu ne za a ce maka wai wai kai an da kai wa tun da aka da kai shi ba kowa ba tun yaushe aka da kai shi ba kowa ba tun yaushe ake zubar da jinin mutane a arewacin Najeriya aka mai da eh, eh, eh, abin arewacin gabashi kai ka ce ba mutane ba ne ko dabbobi ya kamata a ji tausayin su aka tashi aka koma Allah ya kawo sauki ta nan faɗi da alhamdu aka koma duba yammacin mutum ita kullum kawai kashewa zubar da ita wannan yau aka fara abubuwa a yi addu'a a riƙe addini a yi abu na gari kyau Allah ya kawo mana sauki tara kafiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi sa qaddama lahum anfusuhum kirda abun da zukatan su suke raya musu an sakhi Allahu alaihim wa fil azabi hum khalidun walau kanu yu'minuna Allah sun kasance suna imani da Allah suka san Allah shine Allah mutum ba ruwansa da cin hanci da rashawa mutum ba ruwansa da hayaniya da ha'inci yana tunanin Allah kullum ya san arziki daga Allah ne abun da ya samu yana neman albarka a gurin Allah wanda ya bashi ya gode wa Allah ya masa addu'a wanda bai bashi shi kenan kwari da ya kai bayin Allah na kwarin masu taimakon bayin Allah wanda duk ya taimake ka da wani abu ya masa addu'a alheri kuma ka girmama shi kar ka zubar da mutuncinka ko ina amma wanda duk ya san mutuncinka kuma yace bari ma alheri ka gode wa Allah Allah ne ya ba shi dama ya maka alheri kuma ka masa addu'an alheri to shi ya tuna da kai ka masa addu'a Allah ya kara masa alheri don zai sake tunawa da kai insha Allah ta'ala wani kawai wani kan ba za da yake sai Allah ya kwace ba <laughs> abubuwa abubuwan ne wallahi wani sa'i eh yawa wala akwai magana ko akwai haushi ba da yace akwai haushi kawai Allah ka mana su da a ce talauci ne na haƙiƙa daga Allah muke cikin jarar ai cikin mu nan ɗaiɗai ko ai kowa da irin arziki da Allah ya bashi zaka ka kwana a gidanka ba abinci amma ka dogara ga Allah har Allah ya kawo Allah ya kawo amma da gangan a matse ka a kwace ka. komai ba za a yi ba kasashen duniya da duk suke karɓar ta kan gina kasashen ilimi ruwan sha wutan lantarki security komai an yi don an karɓi ta wani abu abubuwa duk na harkar rayuwa akwai an tana da ba wanda yake tina ya cuci kanwansa don ya san ya cuci kansa ne. Sama mu an waye gari kawai mutum ko matarsa ya cuta sun ta yi wasa sai ya kwace abin da ta mallaka balle makwabcinsa balle makwabcin makwabcinsa balle yan gari su ba ruwan kowa da kowa ko dukiyar da Allah ya ba wa ƙasa irin arzikin da Allah ya ba wa wannan ƙasar duniya na kai Allah inda Allah ya ba da arziki irin ɗimbin arziki daban-daban daban irin na Najeriya abu arzikin man fetur kaɗai Saudiya lokacin da Najeriya take cikin arziki akwai wani abu na eh, yana ba mu labari eh, abu na a saudiya wani balarabe idan ya buɗe shagonsa in 'yan najeriya suka fara shigowa saudiya in suka yi ciniki aka gama aikin hajji waɗanda ba su je madina ba 'yan najeriya suka shirya madina aka yi ciniki a shagonsa aka gama aka rufe ba yake sake buɗe shagon da 'yan najeriya sun shigo an yi ciniki kan magana ta kai amma lokacin kawai ne abu na ɗan kudin mai gama yake baban su yake gaya musu a wa'innan shekarun ruwa ishi ruwa kawai ya kuce kashe wa'yansu a madina saboda babu arziki a saudiya lokacin da ake alfahari da in najeriya ta shigo arziki ya shigo a saudiya amma shekaru duba za ka ma haka jiragen saman na eh, saudiya najeriya ta ya in ka sauka a asalin in abdulaziz national din ba international international ne su jiragen sauran duniya za su sauka ka sauka inda kawai jiragen saudiya ne kadai su sauka to babu wata tasha da za ka kwatanta yawan motoci da yawan jiragen saman guri wancan yana tashi wancan yana sauka wancan an fake shi duk na saudiya ne kuma kawai in an takura wai wani daga cikin masu mulki ya je ya kanto jirgin wata ƙasa a aka rubuta Najeriya a jiki aka kawo wai don kangilarsa ta tabbata tafi kuma shi kenan cikakken ɗan arewa yawa na da su kawai irin wani abubuwa su ne su kashe mana Allah kawo mana sobi. Haka Allah ya ce walau kanu yu'minuna billahi da sun kasance suna imani da Allah imani na gaskiya wannan bi suke imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka rike Allah muka rike Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila ilayhi da sun yi imani da abin da aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani da sunnarsa mattakhaduhum awliya da ba za su riki kafirai ko ma bayan Allah waɗanda ba san addini ba ruwan su da addini kullun suna yakan addini da ba su riki awliya majalin ta ba don siyasa ko don wani abu ina walakin na kafiran minhum fasiqun lata ina sai dai da yawa daga cikin su kawai fasiquna ne al kharijuna an ta'atillah suna fita daga tafarkin Allah suna fita daga biyayya ga Allah Allah kiyaye ci mutum na ganganci da sauran abubuwa wanda ba gaskiya ba kuma muna yaudaran su kan da sai abin da za a yi mutane su zama mutane ke a daina da dukiyar talakawa ana ana ana ana fantuma ana tawasa da su ana ana abubuwa da bai kamata in ba mun gyara ba kullum a cikin damuwa za a ci ba wani maganin arewa ko kudu ko wani yanayi wannan kuma gangamin da da ake zuwa da su na ƙarya insha Allah ta'ala ina ga inda ana tsammanin da izinin Allah ta'ala in muna raye Ramadan zai shigo a cikin wannan satin da muke ciki ah, kafin da kuma akila an shiga Ramadan da izinin Allah eh, Allah ya sa zama karɓar zuwa gurin Thank you. oke tunan na ɗan ƙarfi oke ana ce Allah da waɗanda suka tulo bukatu zuwa ga cewa Allah ya biya musu bukatu su suna bukatun 'yan uwa su da addu'o'i والصلاة والصلاة والصلاة